Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. A cikin ido ake tsauriya kashi na goma sha shida. Mumi lafiya ya karasa gabanta cikin tashin hankali. Da hannun take nuna Amal kafin ta ce, "Ita ce, ita ce ta kawo mana duk wannan bala'in da muke ciki." Jafar yarinyar nan so take daga bayana. A wancan karan ma dan ban faɗa bane, amma da ido na naga tana wani abu irin na matsafa. Mummy ta faɗa a wahale sannan ta turkusa a gurin tana da zakuka. Mummy, ya rabu ka kawo min ɗauki. Bari na ɗauko Afnan. Da sauri ne bedroom ɗinsa. Amal ko kallon Mummy kawai take da ta yi mata wannan sharar. Ban ga Afnan ba, ya faɗa a kiɗma lokacin da ya dawo fala. Cikin tashin hankali Amal ta ce, Afnan kuma ka duba sosai. Na duba ko ina har ɗakin ki. Da sauri ita ma ta tashi ta bi shi. Mummy na nan inda take, a haka suka yi neman Afnan sosai suka rasa. Cikin tashin hankali suka dawo ɗakin. Ga mamakinsa sai gani ya amalta da mu'iyyar mumi ta ɗago ta. duk da cikin da ke jikinta amma sai da ta dago momi ta manna ta da bango tare da fada ki faɗa min ina kika kai afnan na san ke ce kike son ganin bayan afnan fada min ko na kashe ki wani lafiyayyen mari ta ji a kuncinta kallon Jafar ta sanin ta ce wallahi ita ce munafikar Allah Allah. biski hannun ta sannan ya sake wanke ta da mari ƙarya kike ke biki kai matsayin da zan tsaya in kalle kina zagin mahaifiyata ba je ita bayan hannun sai saka ya doke mata baki sai da ya fashe sanin ya ja hannun ta ya kai ta kofar gida ya watsar da ita sannan ya ce ko da kika shigo rayuwa mu afnan ba ta bata ba amma yanzu tunda kika zo matsaloli sai ƙara haɓaka suke na fara tantama a kanki har kin isa kina zagin momi mace da ta zama gata a rayuwata ki kama gaban ki bana son ƙara ganin je je tana kuka tana son faɗa masa gaskiya amma ya ki bata dama haka ta sha kuka sannan ta tashi ta fara tafiya jiri a ɗibanta anya mahir bacin lafiya yake kuwa na ji shiru yayi yawa fa momi ta faɗa cikin damuwa momi da ɗin madidin nan da nake kenan kusan awa shida hannukin na yi masa da ake la'asar kuma azara ma bai fito ba gaskiya ba alamun lafiya kam mu je mu duba tare suka tafi suna ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin amma shiru hankalinsu ya tashi sosai gashi sun da handil ɗin amma kuma a rufe da ciki sai da mafus ya fita ya samu wanda ya balle ƙofar. ana ballewa suka ganshi a sha a ƙasa hankali ya ƙara tashi wani kuka kawai take don ta yi tunanin mahir ya rasu haka suka ɗauke shi zuwa asibiti tana driving har za ta wuce wurin kawai ta yi reverse ganin mace a ƙasa cikin jini ya saka ta kallon sayar ɗinta musin mutum da ke gani fa eh wallahi mu je mu taimake ta a'a muka sani ko 'yan fashi ne suka kashe ta dan fa GRA ne ba bayan gari ba da GRA da bayan gari duk ɗaya. kar daga taimako mu kuma abu ya dawo mu saki ta sannan ta sauka shi ma bayan da iya haka ya biyo bayan ta tana zuwa gaban Amal ta kai hannu kan hancinta daguwa ta kalli Hussein ta ce tana numfashi ba yanzu ya zani, asibiti samu kai ta sai da ɗan waiwaya bai ga kowa ba sannan suka yi kama kama suka saka ta a mota sai asibiti a hankali ya fara buɗe rannanin idanunsa ya kai kallon sa ga mami da kuma mahafuz da suke a kansa sannan mahir mami ta faɗa cikin kulawa mafusa ya a kusa da shi ya jawo hannunsa ya riƙe tare da faɗin menene damuwarka kai girgiza alamun babu komai bayar dan Allah ka sassauta wa ranka yanzu ba nan da kai har na tsorata na kira kawun amal ya ce min idan har abin ba zai yiwu ba a kai ka can Nijar Na nace idan ka tashi mu yi magana in ya so idan can ɗin ne ba gara mu je limshe ido ya yi kasa cewa komai mafus ya kalle shi ya ce bro ashe kai ma sunan taka amal kar ka damu ai yanzu mami ta amince ka aure amal kuma insha Allah za ka aure ta mun haɗa amal kenan ni da kai ya ƙarasa magana yana murmushi amma sai ganin hawaye daga idanun mahir Kanina, please ka kwantar da hankalinka Ka ga momi hankalin da take ya tashi ka daure ka zama namiji dan Allah mahir momi ya furta yana kallon ta da idanunsa da suka cika da kwalla ita ma ta zauna mahir dan Allah karka tafi ka banna please mom numfashi ya fara ja da sauri cikin tashin hankali mai fuzi ya fita kiran dakta momi ta fashe da kuka amal na kunci an turo ta cikin asibiti shi kuma ya wuce ta wurin amma saboda a cikin tashin hankali yake san bai lura ba da hannu biyu ya tagumi ita kuma momi na kwance akan gado tana kallon sa a ranta ta ce ka yi babban wuta daga kora da ta zama kariya a gare ku da baka kora ta ba da za ta iya ceto afnan amma ka kore ta dama ni ita ce kaɗai take zaman min cikas yan sati biyar rage wa afnan daga zarar mun gama tsafi da shi kenan na ya gama cika na zama shahararren mai arziki kuma a bakwatanci a fili kuma ɗan dari ta fara ya sauran tasowa ya ƙara su gaban gada Mami, sannu jafar ina ganin yarinyar nan a mafarkina. tana cewa sai ta dawo ta kashe mu ni da kai mai ƙarya take bata sade mana abin da Allah bai mana ba momi bara na je na ƙara duba gidan nan domin har yanzu ina tantama afnan gani nake kamar tana nan tunda ai ba ta fita ko ina sai tare da ni kai ta gida tana jan numfashi a hankali yana fita ta miƙe tare da babbaka wata mahaukaciyar dariya yana kokarin shiga ɗaki ya ci kamar ana bin sa a baya da sauri ya juyo dan ja da baya yi sannan ya kalle ta jafar da na ce maka amal ita ce ma ɗin rayuwa ga kayan tunanin ƙarya nake to ka sani duk inda amal take dole ka nemo ta domin kuwa wannan shine babban kuskuren da zaka tafka in har ka bari amal ta kuce maka Kar ki rena min hankali ta Jafar sai dai toshe sa jin muryar ta da ya tamka sauka a rada a tsakar kansa amal garkuwa ce a gare ka ka kure ta saboda kayan tunanin ita ce ta haddasa maka fitina to ka sani ita ce maganin matsalar ka kuma ita ce za ta ceto maka afinan ɗinka wace ce ke me yasa yake zuwa ma a sabbin ilham domin ni na san ilham ba ta ra'ayi zaka san ko ni wace ce amma yanzu ba shine abin da ya kamata ka sani ba ai na san ki aljina ce kuma tun ina tsoron ki yanzu har na dina kawai dai ina so na san dalilin da ya saka kike bibiyar rayuwata shi ma a gaba zaka sani yanzu dai ka nemo amal zai magana kawai ya ga ta bace a cikin bango ya lafi na san kaddara ku ce ta kawo ni Kano domin ban taɓa zuwa ba furucin amal ya tuno ya limshi idojin kansa na sara masa yanzu ina amal ta shiga ina san ganta jinjiri na neman kare shi ya saka ya kwanta a kasan wawar ya limshi ido da ya ji ko ina na juya masa amal amal bude idanu dai ta kalle ta sai dai da take jin jikin nata ne ya saka ta kasa kewa zaune amal dan Allah ki ceto min yarinya ta ki ceto min afnan me yasa sai ni ta furta a hankali cikin jin jiki ke kadai zaki iya saboda kina da wani boyayyen sirri kina da wata baiwa da ba kowa ne ke da ita ba afnan tana cikin gidan an ba za ta iya taba komai ba saboda an daure ta sannan ba za ta iya iyo ba saboda ba ta da baki sati biyu za su yi suna safa ta daga sun gama shi kenan na rasa afnan babu abin da zan iya yi a yanzu ke ki je ki idan da zan iya to zan taimaka ni ba zan iya bane ki taimaka amal dan Allah ki hakurin ta ina ki tunanin zan iya amal ki to rayuwar suna cikin hadari ki daure zan yi kin buga abin sa ta farka daga dogo suman da ta yi a hankali ta fara karewa dakin kallo da kyar ta iya miƙewa zaune an naɗe mata goshi da bandeji da kuma hannunta ina mafarkin ta ta yi ta ji ta na faɗuwa ga kuma zuyin ciwo tana kokarin saukar da kangaren ta ji an turo kofa don haka ta fasa musin ɗin ne ya fara shigowa don haka yana ganin ta a zaune ya ce sai ne kinga ta farka ma jin an ambaci sai ne saka gabanta ya muguwa faduwa Jama'an mace sani ne saka gabanta mugun faduwa sai kuma ta yi saurin sauke hannunta kasa, har suka shigo ɗakin firgici bai fuskar su ba dukan su kujera suka samu suka zauna sannan ki zainin ta fada tana kallon ta amal ke ce kallon ta sannan ta dauke idan da bata ce komai ba ka san ta ne zainin ta tambaya tana kallon sa eh na yi sabis a garin su ya faɗa a tsorace dan yana tunanin amal ta san batun yayi shi da badi'a um, Sarina barana tafi saboda an kira na a ofis. Zan kira ki a waya duk abin da ake ciki. Zan biya na doki mota na. amma ofis a daren nan ai ba ofis ba ina son faɗa miki uga ne ke nema na oke to shi kenan. yana tafiya ta kalle ta tace ba mu sami ki da bari mu kira wani naki ki ba nan ba wanda zamu nema idan ba damuwa dan Allah ki kai ni gida na bar karamar wayata a gida na baya gari kawai ana faɗa unguwa samari suka shigo mana shine har abin ya taba ta samu kanta da yin ƙarya to shi kenan bara na kai ki amma gaskiya kwantar da ke suka yi amma bari na karɓar miki sallama a kofar gidan suka yi fakin gaban da faduwa yake sosai amma dai kokarin da fara gate din gida ta tura ta gidan a buɗe a zuciya ta yi Mandala. shigo bismillah ta farta lokacin da suka shiga fala Jafar yana zaune kan kujera ya jingina bayan shi da jikin kujera ya ji motsin shigowa da sauri bude ido miki wa tsaye ita kuma Sarina ta dan ja baya har za ta fita ya ce dan daraja Allah ki tsaya tsayawa ta tana dan duba dubanta sannan ta amal dama yau dara ta kika yi ba haka bane dan Allah ki fitar da mu duhun da muke ciki ba zan yi magana da ke ba a nan mu gidan nan ta furta tamkar za ta yi kuka sai da suka fita haggir sannan ta ce dan Allah mu shiga mota ta mu bannan sai ne muku bayani sai dai in kin yadda ni ne zan yi doki domin yadda bake yadda da ni ba haka ni ma ban yadda da ke ba na amince amma dan Allah kar ku cutar da ni wallahi ba ni da laifi ba mu da wannan nufin amal ta faɗa a yi. kwanan mayar uku a asibiti sannan aka sallame su mummy ko a ranar da suka suka hada komai dan a washe gari za su koma kaduna san mayar ya kasa samun sukuni kuma ya kudurce ya hakura da amal domin ita ma ba ta ƙaunarsa Ranar da suka je Kaduna kuwa ranar shirya da dare nufi gidansa Amal ko mami bata sani ba. Yana yin fakin ya fito sannan ya shiga cikin gida. Kamar yadda suka saba sun karɓe shi hannu biyu sai wage wage yake yi daga inda Amal za ta bullo amma shiru. Mahir ya ƙarin haƙuri da godiya. Allah ya jaddada rahama a gare ta. Amin. Rahina ta kula da yan dubu-duban da yake amma dai ta maze. Kasa daurewa waye dan haka ya ce, Mama, an ce Amal ta dawo shin tana ina? Mama tashin hankali ta shiga ta kai ruwanta ga Rahina. a ta ce, wallahi ba ni na faɗa masa ba mama ba ita ta faɗa min ba ya furta yana haɗin lips cikin unar rai mama karki mara hina akan haka ban yi wannan magana da ita ba na ne ya faɗa min a take kwashi labarin kuma ya faɗa musu suka hau salati mama ta fashe da kuka dan haka ne suka hankalin mayar ya tashi dan bai san dalilin kukan nata ba kana nufin amal ta yi haka ne dan ta biya kuɗin jinya ta eh mama haka ne kuma mafus ya tabbatar min da ya bayar an kawo kuɗin duba mamaki ba ba aka bawa domin an ce yayi kuɗi sosai dare ɗaya ciwon rahina mama ta goge hawaye ta ce ni duk ba wannan ne damuwa ta ba irin kwalar da ne wa amal na cin mutunci mama ina nufin amal ba ta nan na yi tunanin abin kunya ta ɗibo mana shi ya sa na kore ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta gami da dafi kai am kar ku da mama zan nemo ta amma kafin nan dan Allah kar ku nuna mata ina santa domin ta yi wa mafus alƙawarin aure kuma matarsa ma kafin ta rasta ba su wasiki saboda ɗan da za ta haifa haba mahir ta zan yi ɗanyen aikin nan ta cinye ta kai a dalilin ne Mama Mahfuz ya fi ni bukatar Amal a yanzu. Dan Allah mama dama ai bata san ina santa ta ba abokai muke. Mama a bashi a hakan zan yi wa mami bayani ba. Mikewa da niyyar tafiya amma a take a gurin ya ba domin ya kasa control din kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama ta farta cikin tashin hankali sannan ta kalli Rahina ta ce, "Samu ruwa Rahina." Da sauri Rahina ta fita ta dauko fiya wata ta mika wa mama. Fasali da ta yi ta shafa masa a fuska, a hankali bude ido yana sauke ajiyar zuciya. Mikewa zaune yana dan limshe ido. Mahir ni na san ba za ka iya rabuwa da Amal ba, kai hakuri a faɗi gaskiya ba zan iya boyewa ba mahira kuma ni har ina kai nake son amal da aura kuma amal tana matuƙar ƙaunar ka ban yadda cewa ta yi wa wani alƙawarin aure ba shirye na ɗan lokaci sannan ya ce mama wallahi ta yi alƙawarin kuma mama amal ba ta son ta, haka ni ma ba na son damuwarta sannan amal ba ta san ina son ta ba don haka ina roƙon ki don Allah a bashi a haka ba na son dan uwana ya ga kamar ana tauye shi ne ya ga biyoyin shi ƙasa sannan ya haɗe hannayensa don Allah mama Sarina har yanzu baki bani amsar tambayata ba ina Sarina ban san inda zarina take ba amal kallon ta yi sannan ta ce idan kika faɗa mana inda take tamkar kin ceto mu daga halaka ne zarina yanzu haka ba mu ga afnan ba yarinya ce Jafri ya yi mafarki an zana tambari a kafa afnan kuma bayan ya farka ya ga wannan tambarin wanda ke magashi nan a jikinki me yasa ba za ki faɗa mana gaskiya ba Jafri ya ƙara da faɗin Zarina, ina cikin mawuyacin hali ban san menene ke faruwa da rayuwata ba mata huɗu na aure duk sun mutu da ciki ɗaya ce kawai ta haihu ita ma har yau sai labarinta yarinyar da ta haifa ta bari ita ce yanzu muka nema muka rasa Allah ya ji kansu da rahama Sarina ta faɗa a sanyaye amin ya rabbi dan Allah idan kin san wani abu ki faɗa mana na ji haka tsana iyayen Sarina san sanan bata ba ta raye ki ko ban san gidanku ba dama ki ce dai hukki na ƙarshe shiru ta duk ilahirin jikin ta rawa yake Sarina duk wannan ciwon na jikina a gidan Jafar na same shi bayan da alaka da shi amma tun sanda na ji labarinsa na tausaya musu amma tun sanda na ji labarinsa nake tausaya musu kuma nake son su. ya bani labarin ku shi yasa ina jin sunan ki na kawo ke ce wadda Jafar yake nema duk da ban taba ganin ki ba amma dai jikina ya bani haka sai gashi ku shi na ya zama gaskiya zan faɗa muku komai amma ina son ya zama sirri domin ina son nima na tsira da rayuwata insha Allah ba za ki taɓa jin magana nan a bakin wani ba a zuciya ta suke sanar ta kalli Jafar ta ce Zarina tana ra'ayi yi waye da duk suka bi shi ka zauna Jafar dare yayi kuma mijina zai yi faɗa zama ya hannasa da fada fuskar shi kafin ya ci gaba da faɗin sai dai ba ta da lafiya sosai kuma tana cikin halin rai ko mutuwa shi yasa ma ake ɓoye duk wanda ba na jikinta bane ba a taɓa fari ya sani shi ko kai kuma an ɓoye maka ne saboda rashin lafiyar da kai ne sala ta yana zama sala ya ya faɗa da mamaki shi ta ɗanyi sannan ta ci gaba da faɗin zan faɗa maka wani sirri da baka sani ba game da zarina zarina ta shiga ƙungiyar asiri bisa rashin sani sai dai kuma sun tabbatar mata mutum za ta fita za su kashe ta ne wannan zaɗin ɗin daga gani shine tambarin su ni ba ban san haka ba na gani auren ta ya burge ni na je aka yi min sai da muka yi faɗa akan haka ta ce sai sunanta zan saka me yasa ban saka farkon sunana ba na ce ina ruwanta haɗo ku da ita saka ta fara tunanin barin ƙungiya dama ita sarauniya ce domin ita ce mai karancin shekaru a cikin su don haka ba ta taɓa kai jinin kowa ba kuma sunan shugaban ƙungiyar zarina shi yasa mata ƙara kaunar zarina din Ran da muka je gidanku haɗuwarsa da mahaifiyarku ya sa ta tsorata kuma mahaifiyarka ta ce san ba za ta hada ku aure ba ka san dalili kai ya girgiza alama a shi ta yi na wani lokaci kafin ta ce ita ma mahaifiyarka a kungiyar take Mikiwa ya gami da shakoyan da ƙarya kike, ke baki isa kiwa mahaifiyata kazafi ba. Amal ta shiga tsakaninsu ta kuma cire hannun Ja'far daga shakar da yawa Sarina. Huci kawai yake kamar wani zaki, ita kuwa Sarina a cikin zuciya take saukewa cike da tsoro. Na san hakan za ta iya faruwa shi yasa ban yi fatan mu haɗu ba. Ki hakuri ki ƙarasa mana, Amal ta faɗa tana kallon ta. Ba zai yiwu ba, amma dai Sarina na raye kuma tana gidansa a Katsina. Ku je ku ganta, abin da na faɗa maka shi za ta maimaita maka. Ka sani mahaifiyarka ita ta kashe matanka kuma ita take neman kashe 'yarka. wannan yarinya amal ita ce kaɗai za ta iya katsa tsafin amma kafin ta gani fa ai lokacin kila sai dai wani zancen tashi ta juya tana dariya da niyyar barin gurin kawai daga 'yan sanda amal ma miƙewa ta cikin tashin hankali arrest her kada ku bada ko beli sannan ku kula da ita sosai domin matsafiya ce tana kokarin guduwa aka cafke ta ya ba su kullun motar ta za ka yi nadama Jafar za ka san wa ka taɓo tana ta surutu haka aka shigar da ita mota suna tafiya ya juya kalla amal me yasa ka saka aka kama ta saboda ta yi wa mahaifiyata kazabi kamawa ta yi don mai da duk abin da take faɗa ba sai na koma ka katsina ni kuma na gamsu da abin da ta faɗa tashi ta tana kokarin tafiya yi saurin shan gabanta ina kuma zaki tafi tafiya zan yi tunda an gama magana wa kika sani a Kano babu kowa amma Allah na tare da ni dan Allah kar ki ce zaki tafi kada ka manta korar ka ne kai ma ta haka babu abin da zan koma yi Amal ke ce fikar muni da afnan ga afnan ta bata ina cikin tashin hankali Amal Jafar baka san gaskiya da ka dauke ni garkuwa a gari ka da baka wulakanta ni har haka ba ba zan sake ba wanda nema na yi nadama don Allah ki gafarce ni na ji ya wuce amma ba zan koma gidanku a daren nan ba saboda tsoro nake ka kama min hotel in kwana kuma ina so kai ma alƙawarin ba za ka sanar mai cewa ka haɗu da ni ba amal dan Allah ki zo mu je gida shiru ta danyi kafin ta ce shikenan amma ka shirya a gobe za mu koma katsina na yadda suna shiga har za ta wuce ɗakin ta ta ji mummy ta daka mata tsawa da sauri ta juyo baya ta kalle ta sannan ta da kai Jafar yanzu wannan annoba ka ƙara dawo mana da ita gidanmu Mummy ki haƙuri zuwa ƙarshen satin nan za ta tattara ta tafi. Hmm, ya yi maka kyau. Ƙarfe ɗaya daidai na dare. Jide ana shafa fuskarta ta farka tsorace subhanallahi. Amal kallon ta ya tsorace sanan ce wannan ita ce damar ki ta ƙarshe yanzu ta tafi mitin ko da kin je ba za ta ki ba. Sai dai idan ƙofar kika buɗe mu ji na nuna miki. Mikiwa ta duk da tsorace take amma ka tafi bayan ta suka fita. Ba su zabi ko ina ba sai ɗakin momi. Momi na kunci kan gado ta magale kafafun da jikin bango. Wannan ne ɗakin. Wannan Amal ta furta da mamaki. Amal ya sauri ki fita ga ta dawowa. firki ta miƙe zaune tana share zuba. Kallon abubuwa ta daga karfe 1 da minti 15 na. Kallon abubuwa ta daga karfe 1 da kwata na dare. Zuba ta fara gujewa tana karewa ɗakin da take kallo. Washe gari sha na safe. Suna zaune suna karya sai ga 'yan sanda kai tsaye sun faɗo gidan. Dukansu tsaye suka miƙe. Lafiya, menene kawai 'yan sanda gidana? Wumi ta Farta cike da mamaki. Ni na kira su, Amal ta faɗa sannan ta ƙarasa da faɗin. wayarka da na karɓa da safe lambar da ka kira aka kama sarina da ita ne amfani na mass text ta juya ta ce officer arrest her amal mumi ce fa na san mumi ce amma ni ma karar da nake kuma ina da right bata ƙara sabo ya wanke ta da zazzafan mari ɗaguwa ta kalle shi sannan taimar murmushin ta kai ta ce me kuke jira ne ku kama ta ku saka mata hankof amal mahaifiya ta fa kallon shi ta yi fusace ta ce kai kake kallon ta hakan amma bata ƙara sabo ta ji ya ca kuma wuyanta da kiran sanda suka cire hannun jafar sai huci yake illa bai kada ku kama ta don wannan shashashar babu abin da ta sani hasali ma bakunta ta zo babban cikin sa ne kalla Jafar ya ce kai hakuri dole sai mun yi bincike mun tabbatar sannan za mu sake ta sai lokacin mumi ta ce Jafar kaga abin da nake faɗa maku yanzu ka san irin mutanen da za ka rika taimaka har kofar gidi Bisi na roƙon su kansu sake ta yayi belin ta amma suka ce sai dai je office haka yana ji yana gani suka saka mumi a mota suka tafi da ita Afza ce dawo cikin gida inda ya bar amal nan ya same ta fita mana daga gida kuma kada ki ƙara shigowa cikin rayuwarmu hannu ta saka ta goge hawayen idanunta ta ce zan fita amma ka sani ni ma ba a daji nake ba muna da gida aikin banza kenan idan naku da yafi karfin ki ki gaba da fatiya kawai limshe ido ta cikin ƙunar rai tace ce za ka iya faɗin kowace magana a kaina kuma za ka iya goranta ba laifin ka bane sai kuma ta fashe da kuka ta kalle shi da rannin idanunta da suke zubta hawaye tace ce ka kalle jikina je duk saboda kai na shiga matsalan nan amma yau ne kake wa gorin uba ka sani zan ceto rayuwarka ne kawai saboda afnan amma ba dan ita ba da zan fita a yanzu haka da ka buƙaci haka amma ba ita ba da zan fita yanzu da ka buƙaci haka dalla malama dakata babu wani daɗin baki yanzu da zaki mun ai ba ƙarya ne miki ba ke kika faɗa da bakin ki ki sani duk sanda zan miki bi kai wanda nake wa mahaifiyata ba dan haka yanzu zaki tar duk wasu kayayyakin ki ban min gida ba na buƙatar taimakon naki kallon shi ta zaki ta saka hannu ta goge hawayen idanunta ganin ta doshi ta momi me ya saka yi saurin shan gabanta me zaki a ɗakin momi banza ta kyale ta raba ta sa za ta wuce ta ga ya ƙara shan gabanta Jafar ya ji an kira sunansa da ƙarfi juya waye ita ma ta juya amma ba su ga kowa ba ka bar ta yi abin da za ta yi kada ka ƙara dakatar da ita kallon shi amal ta yi jikinta ya fara girma saboda tsoro limshe ido kawai ta yi ta karanta doyi ta buɗe idanta ta kalle shi ta gaya mata kira yana kallon ta ta su kawai ta wuce shi kuma ya bayan ta suna shiga ɗakin mumi kuwa ta fara lalibe shi kuma ya tsaya yana kallon ta kawai bai ƙara yunƙurin hana ta ba da kyar ta gano mugullayen da yawa ne don haka bata san wanne ne a ciki ba ta nufi kofar ban tana ta gwadawa amma babu wanda ya buɗe kusan mugullaye ne guda ashirin gaba ɗaya jikinta ta ji yayi sanyi a lokacin da ta ɗauko mukulli na ƙarshe jiki ba ƙwari haka ta zira ta murɗa kawai ta ga ƙofar ta buɗe Aiko ta yi hamzala kafin ta tura ƙofar ta shiga shi ma Jafar da sauri ya bi ta ƙara ta ƙwalla tare da ja baya gaba ɗaya ta haɗe jikinta saboda tsananin tsoro da firgijin da ta tsinci kanta a ciki dogo ido ta yi da kyar ta iya hango inda afinan take an ɗaure ta a gurin idanunta a rufe Jafar da hannu ke nuna toilet ɗin hankali a tashi Ilham ce a zaune an rataya mata jariri a kafaɗarta ga wasu koraye a gabanta kusan rabin toilet ɗin gaba ɗaya wasu abubuwa ne na tsafi Ilham tun kafin Jafar ya karasa faɗa sunan da tuni kuɗi suka fara fitowa in dubu dubu daga bakin ta zuwa wannan ƙwaryar duk kuwa amal da kyar ta iya ƙara sawa ta kunce afnan juya da za ta yi ta ganshi a sume na shiga uku ta faɗa tana kuka kalle ilham din ta sake yi gaban ta ya faɗi domin ita ce take zuwa mata a mafarkinta cikin afnan ta yi ta ji bata motsi don haka ta miƙe a hukace ta fara fasa ƙoran da duk wani abu da zai fashe yagawa ta yaga sai da ta lalata komai toilet ɗin sannan ta fara jin wani sauti na ihu da kuwa a gurin ta tsugunta ta tushe kunna tare da rufe idanunta alhamdulillah to ɗan tsakar gida biya hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha bakwai ku kasancewa ta tsakar gida ku cigaba like ku na ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku cigaba ta yi mu a group ku ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida